الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكل لتها مختصر خليل منا شاهي ندريبو دا سبعين دا تركو كما تاريخنا ميلادية دا تاريخنا هجرايا قباتا سامنا الناس تونانا to wajen walici kenan dan ana son auramar da mace wahi kamata ya zama ya jibinci kula aurenta wanda ba mujbili ba to shi na ba da ya ce hukun dama ibnu an gabatar da dan mace wanda ta haifa yanzu a yi mata yan mabida sun ka taho ga ɗanta suka zuwa ɗanta wanta ga gare shi aka bi da uwa ta yi famuhu in babu shi sai a koma ga jika a sai a bi daga kaka gare fa abun sannan uba <laughs> ka ga ɗashi yadda matakin warko sannan ɗanai sannan uba eh shari'a sama na hankali amma ku yanzu nan ba haka nan kuka yi ba eh ko shawarta ce ba a yi ce ake waka shawarta ce wannan in ma ba a mai gamci ba fa'akun sannan ɗan uwa amma ba al'ummi ba famuhu sannan ɗanai ɗan ɗan uwa fajaddo sannan kaka amma bisa ga mashahurin ƙauli fa'ammu sannan ammi shi ma ba na wajen uwa ba famuhu sannan ɗanai shi ammi ko da ko ya kasa kwarai to duk nan inda mun hito ko koddo ma shakiku awo an gabatar da a duka hmm. alal asaq wal muqtadi hmm. duk sun ba da goyon baya awo to mu zo to daga yesuwa fa maula sannan maula an koma ga maula maula laha maula ala hmm. to in ba a samu wala sun mahalil asfalu in ba a samu alaba shi maula asfalu yi. ana iya daga maula asfalu shi ma shi kulle auren inda namiji na eh, bisa gwada ta yanta shi to wanda magana kan wabihi husirat da shi kasancewa maula asfalu waliyan to da shi an ka fasara wana sai to ya zauna dage dage bi da gani shi Ko eh? ba فضانها ha, wanda duk ba a laba solona hmm. mawali ayi aminan so hmm. mu zo fa fakahinun ko a na ba ko na tsallaka aula hmm. ko ku babu wani cigarai bisa ga wanda ta yanta shi domin wasu wasu littafan sun yi magana aka kamar irin malamin da rubuta kafi da kuma jallabu sun sun ce su da shi yasa shi malamin umar da ce aula wasu shi'a ko ba haka ba amma ingantar da cewa ai suna yi mana in ji dan rushidi fakahilun sannan an koma ga wanda ya reno wanda ya tsaya ga al'amuran mace har ta balaga gunsa kuma ba ba su gama koyi ba to in ta ba dama yana ramar da ita to abin san bayanan fa har yanka wani asharar shin wani sai in yare ne ta shekara goma aw arba'an ko shekara hudu aw ma shuku ko ku a abin ake cewa yanzu ana ganin tausan wani don haka ba a tsare mai abinci ne da abin sha ne da sauransu malla ya ce ni taraddudun an yi taraddudi da adamin nasir mutakaddimina malaman da suna gabata ba su bar mu nasi ba sun ban mu cikin mu kai mu kawo wa zahiruha abin da zahirin mudawwana sharqu dana'ati shar'in sai in ta zan ita dinnan ta zan wato gata gata nan dai ta sha budai babu dangi kusa in ta zo gida an ka tarba an ka ba ta abincin rana ta yi gida ba ta abincin dare ba ta da gidan da take zuwa ta ce gidan wana na ko gidan kanina na ko gidan dan uwana na na jiki da shi a wanga wangai awar in ji mallan ah. eh bai ba ah, a babu wata ba ya ta ko ba samu irin mutanen ki shi wayo bai da shi wallahi abin na ta sa'uwa na ta shugabanta ta yayi ana nan kuma sai wata ta rasu sai na yawan fice dan wanda ta shi ne ya wuri ta ba yanzu ba ta ga hannun ba ta ga hannun kowa ko ba samu irin haka nan wala ya kaja amin ai dan giga tana to mu zo fahatimun sannan a koma ga alkali ya kula aure amma na ya hanci hakimu ko sarkin gari ya shiga hmm. wanda ka faɗa a ji kuma shi yake hukunci ba a iya cewa don mi don yana da hanya ola ya su amatin musulmin sai a koma ga wulaya ta dukkanin mutane waɗanda an musulmi umuma wanda bai samu ya tarba ta shi oh, oh. wasahha bi hafi da niyyatin ma khasin lam bar. ita waliki na ama ya inganta da ita amma ga kaskantacca wanda ba ta da daraja ta da wali ta hafi amma wanda bai jabri dan uwa na amma bai jabri sai an kai da wacan wani ciwai ya inganta ina misali inda ya inganta kashari fatin da hala halawa dala saba da inda wa dala hmm. ko a karabu na kamar sharifiya madaukakiya kuma zan mijin da aka kama ita da hala ya duhul wa dala abu ya tsawo kamar wato kenan an kulla auren an kai mamiji ita zamani ya tsawo hatta hidiya ni ya ce zama dole amma in don ɗagwada na hucce a kai inda halawa ɗala to an ka ce in zamani an ka ce wa in ba ko da zamani ya kusanta to in abin ya zai ya kusanta huwa lil da awula hakimu in za ba a radu. wa in karba in ya kusanta to walal aqrabi ya samu ga wali aqrabi wali wanda amma kusanci awal hakim ko alqali ya arsa aqrab ka gane ko in gaba in ya faku sai ya kwana uku kuma yawa yadda iska san yi wanga abu to da ma rado abu da armen nan a yi radi da armen wa fi ta tumhi indala a cikin cewa har mai ya riga ya dunkulu ya kullu a bashi wajibi na in abu ya tsawon zamani ya tsawo qablahu gabanin duhuli tawilani Ko sun ce ana buɗe sun ce ba buɗe to aure ya inganta ya haƙulla shi wa bi abu adama a ƙaraba in lamijibar ko in lamijibir? tare da akarabi wali akarabi amma abadi ya kulla sanci. wanda an nesa ya kulla ga sanci, kama abato abin nan ammi ya kulla tare da uwa da abi ko dan uwa da abi ya kulla tare samun dan uwa shakiki to ana iya bari saboda bai jabri amma dai ya haka nan wala mutum kasan shi ta mai mai akarbu cewa illa ku ta abadan walau ba da mi'ati sanatin ahawo mata dal ukusha an gale ku kalil mauti kaini kamar waɗanda dabo ya yi sai guda a wuri bai shawarci guda ba shi ma budi a Afirka. tun da bai abin nan ba amma in wanda ya yarda to kenan sai a basu sai zan kama abin nan za ta yi ni kamar ta zan za ta yi ni ko za ta abuwai ni gairu mujbirai ni ko wani la'u bikin yardar budurwa yan an ce za a mata aure abinda a yarda ta an san su sai shuru awo ka tafi da ha eh ban ji ba ban ji abin da su faɗi ba a wanda riba ila haɗihi hmm. na addarar hmm. ka tauri da haku hau kamar ba da damar ta tafawala ita mata budurwa ta ce an ka samu da ainihin aure ta an ka samu faɗa mata sai ta yi su wani riba ila haɗihi